Damanar shekara ta 2017 ba ta bada kyaukyawan gurin da magidanta da dama na gundumar Tanut suka bukata ba. A wasu garuruwa watsin irin bayan ya soma tashi sai kuma ya dushe dangance da farin da ya bullo. Kasawar damanar ya musguna ma mutum 89,240 kalkashin magidanta 12,749 cikin gundumar komin uku da suka fi ɗimbin jama'a su ne lamarin ya shafa. Lawali hankali daraktan gidan gona na gundumar ya muna bayani. Mun yi rajistan garuruwa 140 da suke matsala na rashin isasshen abinci cikin tsakiya arewaci da gabashin Tanut. Bangaren arewa da gangara da arewacin Walalewa. Shekaru uku kenan da duka shekara waɗannan yankuna suna samun mummunan sakamakon shekara. Tsananin matsalar da magidantan suka fada ciki ya sanya wasu iyalai gusawa zuwa wata karkara wannan gushi ya haddasa barin makaranta ga ɗalibai 2,645 sakamakon wani bincike da harabar da ke kula da bada karatun firamare ta gundumar ta yi domin a baiwa ɗaliban ci gaba da karatu mahukuntan bada darasi na gundumar sun umarci shugabannin makarantu da su ɗauki matakan da suka dace su maila kalla daraktan bada karatun firamare na gundumar mun tambayi daraktocin makarantu su su tausasa ci gaban karatun boko ga waɗannan yara da zaran suka zo irin waɗannan yankuna. Daraktan makaranta a ƙarshen lokacin tashin su ya bai wa yaron takardar shaidar karatu saboda akwai masu tafiya su dawo ci gaba da karatunsu a wajensu. Gwamnati da abokan hulɗa sun dukufa ga girka hanyoyin da za su baiwa wa'anda ba su gusa ba sun tsaya gida. Lawali Bukari, shugaban gidan gona. je ce karkara ta fara shirinta na kai aiki a biyaka. Gwamnati ta fara sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa ton 230. Yankunan da suke da matsalar abinci. Akwai kungiyoyi kimanin biyar da suma sun fara shirin na kai aiki a biyaka. Da tsarin wa'annan matakan da aka soma da wa'anda za su zo al'ummar da ke fuskantar wannan matsala za ta amfana da wa'annan tallafi.